بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطئ في نهار رمضان والوطي في الإكرام والزهار <clears throat> وقتل الخطأ والحنس في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل الأبرة وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنذر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع أحدها ما كان مباح الأصل ثم أراد تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطئ في الإحرام والصيام وطرده الوطأ في الحيض والنفاس بخلاف الوطئ في الدبر ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوفاء في الحيض لا يصح فإنه لا يباح في وقت دون وقت فهو بمنزلة التلوث وشرب المسكر النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه لله ثم أراد حله فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحله وليست هذه الكفارة ماهية لحتك حرمة الاسم بالهل كما ظنه بعض الفقهاء فإن الهنس قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لما أكاده النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل القطع وإن لم يكن هناك إثم وكفارة قتل السيد قطعا فإن ذلك من باب الجوادر والنوء الأول من باب الزواجر والنوء الوسط من باب التهلة لما منه الأكد <clears throat> ولا يجتمع الحد والتأزير في معصية بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتأزير ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيه وهل يجتمع التأجير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام ووطئ الحائط إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب فيه التأجير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية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 a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan sha biyu miladiya ta 2016 a wani majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na babban malamin nan شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wani shi ne na 93 a jerin gwanin darussanmu kuma wani shi ne na 269 ah, malin yana mana magana akan na'ukan hukumomi da ubangiji wata wata'ala ya sanya ga laifuffuka wato al'ukubatun shari'iyya hukumomi na shari'a har yi mana magana al'ukubatul qadariya wato irin kuba ta kaddara da ubangiji subhanahu wata'ala zai iya aukarwa wanda yake saban Allah subhanahu wata'ala ba tare da yana tuba ya koma ga Allah ba to shine yanzu kuma yana magana akan al'ukubatul shar'iyya kamar da muka ce al'ukubatul shar'iyya sune hukumomi da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin su gwargwadon yadda za a yi su ga wasu laifuffuka akwai wasu laifuka da aka sanya musu ukuba a nan duniya da za a yi ma wanda ya yi wannan laifi bayan duka sharaɗai sun cika to shine sai yake cewa summa innahu subhanahu ja'ala dhunuba thalathata aqsam sannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya zunubai kashi uku ne kisman fihi al-hadd fihi al-hadd lam yashra fihi فيه iktifa bil hadd yace akwai eh, kaso na farko shine wanda yake da haddi a cikinsa akwai haddi ga wanda ya aikata shi to wannan ba Allah bai shar'anta yin kafara a cikinsa ba saboda an wadatu da shi haddin haddin ya isa. wa qisman lam yurattib alayhi haddan fa shara'a fihi al-kaffarata wani kasan kuma wato kaso na biyu shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ah, lam yurattib alayhi haddan bai rattaba masa wani haddi ba bai sanya wani sakamako na haddi a kansa ba fa shar'a fi kaffarata amma ya shar'anta ayi kaffara ayi kaffara a dalilin yin sa kal wat'i fi nahari ramadan kamar wanda zai zo wa matarsa a rana wato da rana a watan ramadan wal wat'i fi ihram ko mutumin da zai zo wa matarsa a lokaci yana sanye da ihrami kafin ya yi ta halluri na farko wani zihar ko kuma wanda zai zihari da matarsa wato ya kwatanta matarsa wajen haramci da mahaifiyarsa ya kwatanta ta wajen haramcinta da mahaifiyarsa wa kasulin haɓa'i ko kuma kisan kuskure wanda zai kashe mumini bisa kuskure walhin su fil yamin ko kuma wanda zai yi rantsuwa kuma ya karyata wanda zai karya rantsuwa wa gairi zalika da ire-iren wannan wa qisman lam yurattib alayhi haddan wala kaffara sai kuma kaso na uku shine wanda ba babu haddi ba faɗi haddi shari'a lam yurattib alayhi haddan shari'a ba ta faɗi haddi akan sa ba ba ta kuma faɗi kaffara ba wato ba a ce akwai haddi ba ga wanda ya aikata ko ba a ce ya kaffara ba to ce wannan nau'i biyu ne a ah, أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب bauli والدم nau'i na farko shine wanda a ɗabi'a ma mutum ba zai so ya aikata shi ba abinda zai hana shi aikata shi wani abu ne da ubangiji subhanahu wata ya halitta a cikin ɗabi'ar ɗan adam kamar shan fitsari ko shan jini na ɗabi'ance ɗan adam haka kawai ba zai ɗibi jini yana sha ba babu wani abin sha'awa abinda zai ja hankali ga shan jini ko shan bauli. to waɗannan kasancewarsu da jasa shansu laifi ne to haka amma duk da haka ba a ce ga kafara ko haddi a kansu ba saboda a an ba mutane ba za su yi ba haka ba sai an kawo wani abin da zai zama ya zama barazana ga mutane ba ko da ba barazanar a ɗabi'ar da Allah ya halicci dan adam da ita ita kansa za su hana shi aikata abin su haka ba buƙatar a sanya wani haddi ko kafara ga wanda ya yi saboda wannan nasi ɗin in akwai su ba su da yawa don haka ba bukatar sai an kawo haji ko kafara fara الثاني ما ما كان مفسدته ادنى من مفسده ما رتب عليه الحد nau'i na biyu kuma shine wanda barnar da take cikinsa ba ta kai barnar da take cikin laifin da aka faɗi cewa yana da haddi ba kan nazar kamar mutum ya kura wa matar da ba wato kallon matar da take ba ta halar dinsa ba kallo na sha'awa walƙubla ko sumba wal ko shafa wal muhadathati ko hira wa sariqati filsin ko satar ɗan kuɗi kaɗan da bai ta kara ya karya ba wani hu zalika da ire-iren waɗannan wato anan eh, ibn al-qayyim yana faɗa mana hikima yana gaya mana hikimomi da suke cikin shari'a hikimar da ubangiji wata wata'ala ya sanya cikin shari'arsa wajen yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya mu'amalanci bayansa dangane da hukunci hukunci na laifuffuka ce laifuffuka iri uku ne a shar'anci akwai laifin da aka aka ce ga wanda yayi shi za a yi masa haddi to in aka ce da haddi to babu maganar kafara kafara ba a hada haddi da kafara babu laifin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi wa mutum haddi a kansa kuma sannan zai kafara babu wannan idan bulala ce kawai shi kina aka masa bulalar an gama in ɗauri ne aka ɗaure shi an gama idan kisa ne shi kenan babu maganar babu maganar abin nan babu maganar kafara to akwai kuma wanda shi kuma kafara ce ba haddi qisman lam yurattib alaihi haddan fa shara'a fihi kafara shi ko babu haddi sai dai mutum yayi kafara a gwargwadon abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ayi kafara da shi shi ne ba mu misalan laifuffukan da laifuffuka ne ba haddi za a yi wa mutum ba muka ce haddi ana nufin a masa bulala ko a yanke masa wata gaba kamar da muka yi bayanansa a baya ko kuma a ma kashe shi shi ne abin da ake ce haddi a kashe shi ko a yanke masa wata gaba ta jikinsa ko a yi masa bulala da shi ne haddi ko a kore shi auyon fomin al'ar kafara kuma shi abin da za a ce mutum ya yi ko azumi ko ciyarwa ko yanta baiwa ko bawa wanda shi ake cewa shi ake cewa kafara to akwai laifukukan da su haddi ne kawai wanda ya kashe da gangan to haddi abin da shi ne hukuncinsa shi a yi mata abin nan ko ma'auracin da ya yi zina shi ba abin nan hukuncinsa haddinsa ne rashin wanda bai ba ba mai aure ba shi ne bulala ko wanda ya kazafi shi ma bulala wanda ya giya bulala waɗannan duk hudud ne aka sanya ma wasu laifuffuka wasu kuma laifuffukan sai aka sanya musu kafara su babu maganar haji sai dai kafara kamar sai da babu misalai kamar alwatsu fi na hari ramadan mutum yana azumi abin nan watan azumi kuma ya zai kiwo matarsa wannan zai yi kafara yadda aka sani zai yanta bawa idan babu yantawar to ya yi azumi na na wata biyu a jere idan wadanda ba zai samu wato sai ciyar da miskinai waɗannan su ne su ne hudu abinda su ne kafara na wanda ya yi wannan laifin mutumin da ya yi wannan ramadan da gangan to ga abin da zai yi shine shine shine kafararsa ya yanta baiwa ko bawa idan babu bai wanda zai yanta kamar yanzu da ba ita za ka ce ka je ka so bayi sai dai na na jabu babu ne wani bawa na na fi sabi na sai na jabu to kaga sai ka zo wani mataki na biyu mataki na biyu shine siyamu shahrain mutattabi'ai sai azumin wata biyu a jere azumin wata biyu a jere ba ba kwana 60 ba wannan ba a cewa kwana 60 da wata a musulunci yakan cika yakan abin nan yakan yi nuksan yakan zama kwana 30 yakan zama kwana 29 so ana lissafi ne kuma da wannan ba wai ana lissafi ne da kwanaki ba ana lissafi ne da tafiyar wata ba da tafiyar rana ba saboda ka ba a cewa azumi 60 kuskure ne ka ce azumi 60 eh, ba lalle zama 60 ba yana iya zama 59 yana zama 58 ba an gane ko so shi shine mataki na biyu idan bamu na farko in ba na biyun ba zai samu ba saboda watakila ba zai iya ba dan watakila yana da larura kamar wannan bararabe da ya zo da ya yi wannan laifi a ɗan sarrafa salama ya ce yan tabewa ya ce ya da kudinta ce to ya azumi wata biyu a jere ce to ba azumin da ya ja mishi wannan ba wanda ya kasa yin wata daya da zai kuma biyu to sai a zo mataki na uku shine ciyarwa shine za ka ciyar da miskini sittin ka ciyar da miskini sittin abinda zai zai wadatar da su a ci daya to shi shine ta ce kafara idan mutum ba zai iya duka waɗannan ukun ba to daman shi shari'a ana gina ta ne akan istita'a fastaqullaha masata'tum duk abin da ya fita daga istita'a kuma shikenan ba za a nemi mutum da abin da ba ya da istita'a ba ya da ikon sa ba abinda kake da iko ka ki ne za a kama ka da shi to shi ne ce kamar wannan kaga ba a shar'anta haddi ba ba ce a kamo mutumin a yi masa bulala ko a masa duka ko wani abu ba da wasu malamai suna cewa ya kamata a dake shi saboda ai ya keta alfarmar shi kansa wata bayan azumin da ya karya kuma ya ci mutuncin watan ya kamata a yi masa haddi to amma dai shari'a ba ta ce a dake shi ba da ana duka da annabi ya ce a jiki wannan mutum ba ba ba haddi sai alwatsu fil ihram ce kamar kuma mutumin da yake aikin hajji yana cikin ihramin sa an je arfa an sauko ko kafin ma a je arfa ko ba an sauko daga arfa kafin a yi jifa wato kafin a yi tahallulul awwal sai ya sa da matarsa har ma bayan tahallulul awwal din duk hukuncin ɗaya sai dai kawai in kafin tahallul ne in kafin a yi jifa ne to hajjin gaba ɗaya ta rushe in kafin jifa ne ko kafin arfa hajjin gaba ɗaya ta rushe ba maganar kuma ta gyaru amma in bayan an yi jifa ne kaga an yi tahallulul awwal ba a yi tahallul na na biyu ba to idan yayi haka to hajjin sama ta ɓace ba amma dai akwai kafara a kansa shi ne bambancin amma duka dai kowanne yayi yana da kafara sawa'un an ce hajjin ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba ko da an ce ta ɓaci to akwai kafara ko ba a ce ba ta ɓaci ba zai iya gyara ta to amma dai akwai kafara akwai kafara wadda ita ce a wa fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyam hajji al-hajj wa sab'atun idha raja'tum wadannan su ne kafaran da zai yi fidiyatun siyamin aw sadaqatin aw nusuk ya yi fidiya ta azumi au sadaka au nusuk wato ya azumi ya yi fidiya ta azumi ko kuma ya yi fidiya ta sadaka ciyarwa ko kuma yanka wannan su ne abin da zai yi na abin nan akwai yanka da zai yi a haram wato zai yanka dabba ya raba wa ya bar wa talakawa da suke zaune a cikin cikin garin makka kaga wanda ita ma kafara ce amma babu haddi ga wanda ya wanda sai dai kafara sai azbihar wato wanda ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wajen wajen haramci wato wajen haramci ba wai wajen wani abu daban ba idan ya ce matarsa ah, wato kina kama da mahaifiyata wajen san talakawa ko wajen kyauta ko wajen tausayi ko wajen wannan baya ciki wanda da ya ce matarsa haramun ce a gosa kamar yadda mahaifiyarsa ke haramun wannan shine zihari akwai maganganu masu faɗi game da idan ya kwatanta su da wata ba mahaifiyarsa ba shi ma zihari ne ko ba zihari ba wannan wasu maganganu ne da a bani fito ake yin su amma dai wannan shine zihari a takaice a mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa to wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya hukuncin wanda zai yi wannan in yana son zama da matarsa to dole ne sai ya yi waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa tariru raqaba min qabli an yatamassa ya yanta baiwa ya sai bawa ko baiwa ya yanta in ba zai iya wannan ba to shi ne zai yi siyamu sittina siyamu shahrayn mutatabi'ai azumin wata biyu a jere in ba zai iya ba to shi ne ya tsamu sittina miskina ya ciyar da miskini sittin waɗannan ke kafarar zihari kaga ita ma ba haddi aka sa wa mutum ba sai dai ya yi kafara shi da ce ko kuma qatlul khata kisan kuskure shi da mutum ya yi kisa ya kashe mumini bisa kuskure to shi ma zai yi zai yi kafara bayan ya biya diya idan an yafe masa diyar ma dai akwai akwai kafara shine azumin shaharai wuta musa tabi'ai ya azumin wata biyu a ajiri ba tare da tsautawa ba sai alhins alhins shine karyar rantsuwa alhins filyamin mutum ya rantsuwa ba zai yi a wasu kuma ya zo ya ga ya kamata ya yi ko kuma ma ya karya ta kafin ma ya yi kafara to wannan in ya karya to zai yi kafara duk abin da mutum ya rantsuwa a kansa sai karya zai yi kafara kafara nan ta ce wace ubangiji su wani wata adalci fa kafara ta hu ita mu ashara mataki na bin ausa ta masu tsaimu na ahalikum au kiswatuhum au tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم sauraka idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya karya rantsuwan nan fa kaffaratuhu it'amu asharati matakin min awsat ma tut'imuna ahlikum ya ciyar da miskinai goma daga mafi tsakatsaki da kuke ciyar da iyalanku to abincin da yake ne tsakatsakin abincin da ake ci a gari min awsat ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum kuma ya tufatar da miskinai goma ya musu sutura za ta tirar da mutum zai iya sallah da ita ah, fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba ko kuma yan tabaiwa to waɗannan su ne matakai na farko da aka ba shi zaɓi a kansu ko wannan ko wannan ko wannan yana da zama ya zaɓa cikin uku ɗin nan a karan farko ko dai ya ciyar ko ya tufatar ko ya ko ya yanta baiwa waɗannan zaɓi ne aka ba shi to in a cikin uku ɗin da ba zai iya ko ɗaya ba shi ne kamar lam ya ce fasiyamu salasati ayyam sai azumin kwana uku kaka shi azumi ana yin sani idan ba za a iya wancan matakin farko ba ba wai karan farko azumin ake fara yi ba In zai rantsuwa ke sai kayi azumi a'a sai kayi ciyarwa ko tufatarwa ko yantawa sai in ba za ka iya waɗannan duka ba ne sannan ake gangarwa zuwa haka Allah ke fa zallam yajib wanda bai samu waɗannan abubuwan da aka sifa siyamu salatati ayyam zalika kafaratu aymanikum to kaga ita ba wannan rantsuwa ce mutum yayi ya warware ta to wannan shi ma zai yi wato zai yi zai yi wannan kafara rantsuwa ko mutum yayi yayi bakanci bakancen da ba zai iya cikawa ba yayi bakancen da ba zai iya yi ba shi kansa ya san ba zai iya yi ba to wannan shi ma in ya tashi dole ya kafara rantsuwa kamar ya ce Allah in ka za kaza kaza kaza kaza duk shekara sai na je hajji to kuma ya zo hakan ta kagara samuwa to kaga abin da zai yi wa fita daga wannan rantsuwa shine ko ya ce zai sallah raka a dubu kullum sai Allah in kai muka zai sallah raka a dubu ka san ko waɗanda in sun matsu da bukata to sai su ga kamar in suka fada wa Allah da yawa to dan da zai musu kamar kamar mu'amalar mu da junan mu idan mutum ya hana ka abinsa ka faɗa masa wani romo mai yawa sai ce to ya bar maka to shi Allah ba wannan ne ba ba ruwansa da wannan wannan ɗin ba da za ka yi za ka amfana da shi ba shi zai amfana da shi ba to idan mutum ya yi irin wannan abin akwai wanda ya ce shi kullum sai ya yi sauka an aka yi masa Allah kullum kuma ya zo ka to irin wannan kafara rantsuwa zai yi to kaga waɗannan duka kasan guda uku guda biyu wannan kismi na biyu gaba ɗaya kafara ce amma babu babu haddi sai yake wa qisman lam yurattib alaihi haddan wala kafara sai kuma kashe kaso wanda babu haddi a ciki babu kafara da su ne mafi yawancin laifuka mafi yawancin laifuka ba haddi ba kuma kafara a kansu to sai da yake waɗanda iri biyu ne nau'i na farko shine ma kana alwazi'u fi tabi'iyya wanda a ɗabi'a ma ɗan adam ba cika yin irin wannan laifin ba kamar mutum ya ci najasa ɗabi'a mutum ba zai ci jasa ba to wannan babu kafara ba kuma ce ga haji ba amma kuma laifi ne in mutum ya yi abinda aka hana shi abinda da yake najasa ne haramun ne mutum ya ci ya ci abinda yake najasa ne idan ka ci najasa ka yi wa Allah laifi to amma an ce za a yi haddi a'a za ka yi kafara a'a me za ka yi shine ka yi ba ta nasuha nau'i na biyu shi ma wanda babu haddi shine wanda ma kanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rutiba alaihi alhad duk da cewa a ɗabi'ance dan adam zai iya yin sa saboda yana da alaka da wani abu na sha'awa to amma kuma barnarsa da barnar take cikinsa ba su kai ɓarnar wanda aka ce akwai haddi a kansa ba shi ne misalin su yake kamar nabar annabaru ila ajnabiyyatin bi shahwa misali mutum ya kalli matar da ba tashi ba ba ta halattar gare shi ba da sha'awa kaga wannan ɗabi'a akwai shi a cikin ɗan adam ɗabi'a cikin ɗan adam wani abu ne na sha'awa da Allah ya halicci ɗan adam da ita to amma barnar da take cikin wannan ba ta kai barnar da take cikin zina ba to saura ka sai shi ba a ce ga haddi ba ba a ce ga kafara ba amma kuma sunan shi laifi ga wanda ya yi shi sai ya tuba sai ya tuba ya nemi gafarar ubangiji subhanahu wata'ala da alqubla sun ba sun ba ta mutum sun baci matar da ba wata halatta gare shi ba wanda laifi ne da yi shi ya saba wa Allah akwai bukatar ya tuba ya kyautata ta da ubangiji ubangiji ya ce masa kamar wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci matar da ba matarsa ba wato zuwansa ya kawo kansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta cewa yayi nadama kuma abin ya dame shi so shi kansa wannan alama ce ta ya tuba dan inda ba dan zuwa yayi in ma kisa ne shi aka shi zuwan kawo kanshi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin a faɗi hukuncin kawai da ya cancanta a yi masa in kisa ne in duka ne in ɗauri ne in ma ne kawai zafi ya ka kansa shi dai ya yi laifi a tsarkake shi to sallar-sallar ya fuskanci yadda ya shiga damuwa ya ce to da kai ka halarci sallah tare da mu ya ce eh ya ce to innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at aqim as-salata tarafay an-nahari وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai kayi sallah da mu wannan sallar da kai ta shafe maka wancan laifin da kai wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha kana bace ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge mummunan to shine mutumin ma yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ni kadai ne ko kowa da kowa ce kowa ma da kowa ba kadai ba to kaga wannan ba a faɗi hajji ba ba kuma faɗi kafara ba saboda lai barna da suke cikin wannan ba su kai barna da suke cikin zina ba haka nan annan shafa sai ya shafi matar da ba ta shi ba shi ma kamar wannan ne ko almuhadasa ko mutum zauna yana tsira da mace yana jin daɗi shi ma laifi ne amma ba a sa masa ukuwa ba ta haddi ba a sa kuma masa kafara ba ko su filfil mutum ya sa ɗan kuɗi kaɗan da bai kai lissafin da za a yanke mutum hannu a dalilin satarsa ba to kaga wannan shi ma ba sata ce kuma yana da laifi kuma haƙƙin wani ne ko itacen asuwaki na wani ka ɗauki ba bisa yaddarsa ba sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓar masa ya karɓar masa haƙƙinsa a ranar gobe kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda ka shi haƙƙin wani baya kankanta to amma akwai wanda an faɗa haddi a kansa shi ne yayin da ya kai lissafi ya kai lissafin da za a yanke hannu to zai yanke masa hannu to amma bai kai lissafi ba to wannan laifi ne amma kuma babu kafara a cikinsa babu haddi sai dai mutum ya tuba ya koma ga Allah kuma ya mayar da mai haƙƙi haƙƙinsa wa na'u zalika da ire-iren waɗannan to sai mana yi ci gaba da kuma fayyace mana nau'in farko wanda nau'i na biyu wanda aka shar'anta kafara ba a shar'anta haddi ba aka shar'anta kafara sai ce wa shar'al kafara ta fi salati alwa abu uku ne Allah ya shar'anta masa kafara nau'i uku ne wanda Allah ya ce laifi ne kuma kafara za a yi ahaduha ma kana mubah al-asli thumma عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيه التحريم nau'i na farko shine wanda yake asalinsa an halatta asalin abin halal ne to amma kuma haramcin ya gitto ya bujuro a cikinsa to idan mutum ya yi shi a lokacin da haramcin ya bujuro to lokacin sai ya kafara in ba don wannan haramcin ba asali shine an halatta masa kamar mutum da matarsa halal ce gare shi to amma sai aka ce a lokacin da ake azumi daga lokacin da alfijir ya hudu har zuwa faduwar rana an haramta masa ita kaga an haramta masa ne cikin wani dan lokaci ba duka gaba ɗaya ba to kaga in aka wannan lokacin ya wuce ta dawo ya dawo ta dawo ba ta dawo asalinta hilla lakum laylatu siyam laylatu siyam rafatu ila nisaikum saboda ka ta dawo asalinta to kaga wannan idan mutum ya keta alfarmar wannan haramci da aka yi masa na wannan ɗan lokacin to shine sai aka yi kafara kamar alwatsa sai ihram mutum da matarsa a hajji ya kusance ta yana cikin ihrami kaga shi ma al'aslu halal ce gare shi amma a wannan dan lokacin da ya shiga ihrami yake cikin aikin hajji haramun ne ya kusance ta sai ya keta wannan haramcin na wannan dan lokacin وطرده الوطأ, وطرده الوطأ في الحيض والنفاس ko kuma ya ci gaba da saduwa da matarsa lokacin da take al'ada ko lokacin da take jinin biki asali matarsa ce kuma al'aslu fi al'ibaha aslu fiha al'ibaha to amma a daidai lokacin da take alhaiz ko take nifas take jinin biki to a lokacin Allah ce fa atazilu nisaa fil mahiyah to kaga a lokacin a daidai lokacin an haramta masa to shi ma wannan idan ya yi to kafara zai yi ya ce ya kafara sai ce bi khilafil watsi fi dubur sabanin mutum ya zo matarsa ta baya ta dubura wannan haramun ne fil asl saboda haka kaga shi shi a wannan ba ba magana kafara wasu daga cikin malamai su kokarin su yi kiyasin sa da da zai kewa mata lokacin da suke haila ko suke jinin biki to amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan kiyasin ba zai yi ba tunda wancan al'asulu shine al'iba asali halal ne amma wannan haramun ne gaba daya eh? saboda haka wannan kiyasin bai inganta ba wani haza kana ilhaqu ba'd al-fuqaha ilahu bil wat'i fil hayd la yafih shi yasa ma'anar shi yasa riskar da riskar wanda wasu malamai fuqaha malaman fiqh suka yi wa zai kiwa mata ta dubura suka riskar da shi da zai ke mata lokacin haila yace wannan bai inganta ba fa innahu la yubahu fi waqtin duna waqt domin shi wannan baya halatta a wani lokaci ban da wani lokaci ba wato ba wani lokacin da aka halatta shi to kaga bai kamata a hada su a kiyasi ba a yi musu kudin goro in aka haka to a yi kuskure fa huwa bi manzilati talawwut daidai yake da luwaɗi wa shurgal buskir da shan abu mai maye kaga ba wani lokaci da aka halatta wa mutum ya yi luwaɗi ko ya sha abu mai maye saboda ka wannan haramun ne mutlakan ya kama maganar a sa shi a cikin jerin gwanan abubuwan da za a yi wa kafara saboda kasancewarsu a wani lokaci halal wani lokaci to wannan shine nau'i na farko wanda aka shar'anta yin kafara a cikinsa shine wanda muka ce nau'in da asalinsa halal ne amma saboda wani dalili an haramta maka in dalilin ya kawo zai dawo ya ci gaba da zama halin kamar yadda yake wannan aka ce idan kai a lokacin daidai lokacin da aka haramta maka in kai to sai kai fara kaso na biyu ko nau'i na biyu shi ne ce ma aqadahu lillahi min nazrin aw billahi min yamin aw haramahu thumma arada hillahu akwai haramahu Allah abuka Eh, an harramahu hu lillahi sunan Allah bai kamata ya zo a nan ba an harrama hu sun ma'ara da hillahu haka ya kamata fashara Allah subhanahu hillahu bil kafara ce nau'i na biyu shine ne ma a kada hu lillahi min abinda ya yi na bakanci dan Allah mutum ne ya yi bakanci zai yi abu dan Allah ce Allah idan kayan mun kaza to duk dukiya ta zan ba da ita fi sabilillah mutum ne ko yana neman aure ko ɗansa ya ɓace yana neman sa ya shaƙo da shi ce ya Allah in ka nuna min ɗan nan nawa duk abin da na mallaka ya Allah zan ba da shi fi sabilillah Wani akwai taro a ranar da ka eh, duk abin da na mallaka sai zai ba da shi fi sabilillah sai kuma Allah ya jarrabe sai na da ɗan wani aure yake so sai samu matar kuma ya ce zai kyauta da dukkan dukiyarsa kuma ga shi to kaga akwai matsala ga ba ta ko ba kuɗi to kaga irin wannan dole zai shiga neman fatawa eh dole sai a yi ta buga waya kuma ana tambaya wani yanzu ya zai yi to bakance ya yi don Allah haka bakanci shine ka ɗaukar wa kanka wani alkawari ka wajabta kanka wani alkawari tsakaninka da Allah saboda wani abu da kake nema a wajensa asali makaruhi ne sai da aka sani makaruhi ne ka ce Allah yi mun kaza zan yi ma kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin ne da ake yustakhraju min al basim Allah za ka yi wa ruwar ibadarka ba da bukatar ibadarka in kai dan kanka kai man amila salihan fali nafsihi dan kanka kai to me na na sai kai wa Allah sharadi cewa Allah in ka mun kaza zan maka zan taimaka wa bayanka Allah in ka ba da kaza zan yi sadaka da kaza kai dan Allah to in ya riga yayi wannan alkawarin tsakaninsa da Allah to ya daura kansa in Allah ya yi masa to sai yayi sai yayi shi yasa wato cika alkawarin yake wajibi yinsa a karan farko yake makaruhi zai ce to ya za a yi a makaruhi kuma a ce wajibi ka cika In eh, saboda ka riga ka dora kanka to wajibi ka cika shi yasa Allah ya yabi masu cika alkawari bai yabi masu yin abin masu cika bakanci bai yabi masu yin sa ba sai ce yofo da bin nazar masu cika kaga cikawar ita ake yabo ba ba farko ka ka fara yin ba Eh. to wanda ne irin wannan ma a kada hulun lahi bin nazar au bin lahi min yamin ko ya rantsuwa da Allah cewa Allah in kai kaza ya ubangiji Allah zan yi kaza wallahi zan yi kaza ya rantsuwa ko wallahi ba zan yi kaza ba ya rantsuwa ba tare da ya sa sharafi ba sai Allah Allah na rantse da Allah kai na yi kaza to ya daure kansa da wannan rantsuwar au harramahu ثم أراد حله كو ya haramta wa kansa, shi da abokinsa ne suka bata ko ya gaya masa wata magana ya ce to wallahi ba zan ƙara shiga gidanka ba ko wallahi ba zan ƙara hawa motarka ba ko wata yake so ya zo ya hau to kaga ya haramta kuma zai na so ya halatta fa shar'a Allah subhanahu hillahu bil kafara sai Allah ya shar'anta halatta shi ده كفارة وسمها تحلة تحلة القصص تحلة قد فرض الله لكم فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ألا يا فرلا تابوك ورولي لنسوك كاي لنسوك ورولي كما يدع صلى الله عليه وسلم لك تندي يا لنسوك ويا حرم تاو كانت شن شن زما لقباء الله سبحانه وتعالى يسوك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنس كما ظنه بعض الفقهاء فإن الحنس قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وأن الكفارة da يا ya shar'anta ba wai أن شرعا تا تبني dan ta laifin da mutum ya yi na kesa alfarmar wannan abin na kesa alfarmar wannan abin kamar bakanci ya so ya warware bakancensa a ce to warware bakancen na kesa alfarmarsa ne sauraka akwai zunubi ta yi zunubi don haka ka fara ka wanke zunubinka ko mutum ya yi rantsuwa ba zai yi kaza ba to shi kira yanzu ya zo ya yi abin to ya yi zunubi yanzu ya yi fara ya wanke zunubinsa mala ce wannan kafara ba wai wanke wannan zunubi ne ba na kake ta alfarmar abu ba kamar yadda wasu hau suka yi zato fa inda alhinta kar ya kudu wajiba saboda karya rantsuwa wani lokaci za iya zama wajibi ne wani lokaci karya rantsuwa wajibi ne wani lokaci mustahabbi ne wani lokaci mubashi ne saka karya rantsuwa mutum ya yi rantsuwa ya karya ta mataki mataki ne ba mataki ɗaya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti mutumin da ya zai bi Allah abin da ya faɗa a alwashinsa a bakancinsa da'a ne ga Allah to ya yi da'a shi Allah in kai bani kaza zan yi azumin kwana uku azumin kwana uku da'a ce ga Allah subhanahu wataala falyuti'hu ko zan je umara wannan da'a ce ga ubangiji amma wanda ya yi bakance zai saba wa Allah to kada ya saba mata ya ce Allah in ka hore min abinda da nake nema ya samu ya ubangiji zan kirawo dan asharar lako dan wane ne a sheke a tashi haka wani saban Allah ne to sai Allah ya jarabe shi ya samu to kai ce to Allah na yi maka alkawari sai na cika a nan fala ya afi kada ya saba Allah to kaga a nan warware wannan ta hanyar kafara ai wajibi ne ba mustahabbi ba ne wajibinsa ne ya warware wannan rantsuwar ta yaya zai wannan bakacin ta ya zai warware shi ta hanyar kafara kafara ne kafarar rantsuwa da muka yi bayani a ba ita zai yi haka na mutumin da zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa akan ba zai kara kalla ba wallahi ba zai kara sallah ba shi saboda ya je masallaci ko an bata masa rai ko wani ko liman sun yi fada ko wani wani yana ga kamar ya zo masallaci ya taimaka liman <laughs> eh wallahi ba zan kara sallah a masallacin ka ba sai ya rika barazana ba zan kara zuwa masallacin ka ba <laughs> to sai ya rantsuwa ba zai yi sallah ba ba zai kara sallah ba to wannan rantsuwar wajibi warware ta ya je ya sallah da me zai warware ta kafara rantsuwa ka fara rantsuwa zai yi. wannan wallahi din da ya faɗa ba za a ce ta tafi a iska ba A tun da cewa ba zai sallah ba ta tafi a iska a wallahi din tana na auyansa sai ya warware ta kuma sai ya yi sallah to kaga nan wajibi ne ya karya rantsuwar ai wajibi ne ya karya rantsuwar kamar ya rantsuwa ba zai sake sada zumuncinsa ba wajibi ne ya karya wannan rantsuwar don rashin yanke zumunci laifi ne wa yasma'una ma amara Allah bi an yusal wa qad yakunu mustahabban tana yi wa kuma karya rantsuwa ya zama mustahabbi ne abu ne kyakkyawa abu ne da yake bukata kamar ce wallahi ba zai sallar wala ba zan yana sallar wala ha ce wallahi na daina sallar wala sallar wala bai sai maka to anan mustahabbi ne ya karya rantsuwa mustahabbi ne ya karya rantsuwa saboda yin ai yafi barin yin yafi barin to abin da yake ba wajibi ba a kansa sai rantsuwa ba zai yi ba to mustahabbi ne ya ba za a ce wajibi ba ne ya karya anan amma mustahabbi ne yana da kyau kama wani da suka bata yana taimaka masa cewa layi ban ƙara taimaka maka taimakon sa ke abu ne mai kyau to kare ran rantsuwar anan ya taimaka masa abu ne mai kyau kamar yadda ya faru ga Abubakar radiyallahu ta'ala ta al'adu dan dan uwan Muslisa to kaga nan kare ran rantsuwar shi kuma habbe ne akwai kuma inda zai zama mu ba halal ne wato bai ba wajibi ne ba ko ba bane kamar kawai ya dubi wani abu ya ce shi ko ba zai kara sa riga in launi kaza ba misali yana sa ya saba sa bakaken kaya kawai ce yi wallahi na je da sa bakaken kaya ne to iya ga dama ya karya ya ga dama ya kudu wannan mu mubahi ne ba a cewa mustahabi ne ga karya tun da sa bakaken kaya mustahabi ne to saboda ka kaga matakin ba ɗaya ba ne don haka kada a ce duk sanda aka yi kafara an goge wani zunubi ne da aka yi yayin da aka karya rantsuwa don saboda wani lokaci wannan abin gogewar shi ne daidai za ka zo shi za ta zama kuma gogewar ita ce eh, abin da rashin gogewar shi za a yi wa kafara an fahimta shi ne dalilin da ya sa yake cewa wancan zato na wasu daga cikin fuka kuskure ne me yasa aka sa kafara wa mal kafara kafaratu hillun lima aqadahu ita kafara din na dan ya warware wancan kulli da yayi ya kulla kansa da wani abu to ya zai ya warware wannan kullin shine yayi kafara shine shine shine shine abin nan to wannan shine nau'i na biyu shine ce annau salis nau'u na uku kuma ma kunu fi hijabiratan lima fata wani abu ne ya wuce ya kubuce maka sai aka ce kai kafara dan ta wato cike wannan gurbin ka cike gibin abin da ya riga ya kubuce maka ka kafara ta kasulin khata wa illam yakun hunaka ismun mutumin da ya kashe rai duk da bisa kuskure ba a cewa yayi zunubi mutumin da ya bige wani ya mutu bisa kuskure ba da gangan ba da motarsa ba a cewa yayi zunubi saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana <coughs> matukar dai abin da ya shiga cikin da'irar khata to yana cikin da'irar abin da Allah baya kama mutum a kansa to kuma sai aka ce yi kafara to kafara kaga ba a zo a ce kafara nan saboda ya wanke wani laifi ya sai zai laifi ba nan dan ya cike wani gurbi na wani abu abin nan dan ya cike wani gurbi ne na wani abin da ya kubuce masa shi ne cewa ya kunu, naka ismu duk da cewa babu wani babu wani laifi a ciki wa kafaratu as-sayl khata sai da kafa haka nan kafarar kashe abin farauta bisa kuskure mutumin da yake cikin irami an an haramta masa an haramta masa yayi farauta wala jin amla taqtulu sayda wa antum hurum kafu kashe abin farauta kuna cikin ihrami man qatalahu minkum muta'ammidan fa kafaratuhu fa fajaza'uhu فجزاؤه مثل ما قتل من النعم جعل ما تنسل أولي سنيوة فكفارته فجزاؤه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة إطعام مساكين أو أدل ذلك سياما ليذوق وبال أمره آه، الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم فرق كانكو كشي abin farauta kuna cikin irami kuna cikin irami kafo kashe sai ya shiga abin irami to ba hal bai halatta ya ga wani abin farauta ya bige ba wanda ya kashe shi bisa bisa ganganci ba mun kasala muta amilin fa jazaa'u mithlu ma qatala min an sakamako da zai yi shine ya kawo kwatankwacin abin da ya kashe na dabbobin gida mutum ya kashe saniyar dawa ne to ya bada saniyar abin nan ya kashe abin nan jimina ne ya bada ya bada raƙumi ya kashe tattabara safe suka ce bada akuya eh, ba zai ce ya kashe abin nan ya kashe tattabara to me zan ka zan bayar ya kashe tattabara sai ya bada akuya ya kashe barewa ya bada akuya ya kashe kura ya bada ai ana cin kura ko baci ya kashe kura ya ba da abin da rago kamsh to shi ne mislu ma katala minan na'am ya hukumu bihi da wa adlin minku a samu mutane biyu adalai su za su yanke hukunci to abin da ka kashe din nan ya yi kama da na gida guri kaza don haka sai ka ba da shi abin da aka rasa kamarsa an rasa kamarsa to sai a zo kima kuma sai a ce to yi ka ba da kimarsa kudin sai a yi abinci a ciyar da da miskinai a wa'adun zalika siyar al'abin nan فكفارته فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو أو كفارة إطعام مساكين kafaratu itsamu matakin shine abinda ka kashe din sai a kwatanta kudin sa nawa zai yi to sai a sai abinci sai a raba miskinai na iya adadin wannan na wannan kudin shine shine itsamu matakin din aw adlu zalika siyaman ko kuma adadin masakin din in ba ba kudin to wannan abin da ka kashe kudinsa zai yi nawa in aka samu kudin nan za a iya ciyar da miskini nawa a kudin nan aka same shi za a iya ciyar da miskini ma arba'in da shi to sai ka azumi arba'in za a yi miskini talatin sai ka azumi ya adlo zalika siyama eh kaga wanda ya kashe ya yi giwa kaga ai dole kudin su yawa eh to adlo zalika siyama ne ya zuka wa bala amri fa inna zalika min babil jawabir to wannan babin sa babin jawabir ne wani abu ne kamar ya karye kai fara dan ta dora wannan karayar tsakaninka da mumini akwai soyayya da wantaka da kusanci sai bisa kuskure ka kashe shi wannan karaya ce aka samu mai zai dora wannan Shi ne wannan kafara an ce da kana ihrami kakai kakkai farauta sai kai farauta to ihramin ka ya samu karaya me za ka yi ka dora karayan nan shine wannan kafara din wannan al'awwal min babin zawajir nau'i na farko ka abin da kafara ta farko waccan da aka faɗa a baya shi kuma babin zawajir shi kuma dan a tsawatar ne a tsawatar mutumin da ya azumi ya zai mata matarsa yana azumi wannan kafara da aka ce dan ya zama da tsawatarwa ne kada wani ya gani ko kuma kada gobe ya sake yi ko wani kada shi ma yayi wannan ulwasaf shi kuma na uku na biyu nau'i na tsakiya shine na biyu ma aqadahu billahi min nazar na bakance ko rantsuwa shi kuma min babu tahilla lima mana'ahu al'aqd dan ya halatta abinda wannan kullin alkawarin da yayi ya haramta masa abinda ya zama yayi alhashi yayi alkawari ya zama haramun akan sa to yayi wannan kafara to ya dawo ya warware wannan kulli to shi ne mana yace wala ya al-hadd wa at-ta'ziru fi ma'siyah babu wani sabon Allah da ake hada aka ce an hada haddi da kuma ta'ziri ta'ziri ne horo wanda muka ce shi wannan alkali shi ke duba gwargwadon yadda zai horo zai ma mutum horo ba ce da shari'a bata sa mata wani wani abin nan haddi dace ba aka bar wa alkali shi ya duba ga irin wannan laifi me ya kamata yau mutumin da ya yi shi to ba a cewa ga haddi ga ta'ziri lokaci guda ba sa haduwa bal in kana fi haddul uktufiya bihi in akwai haddi to za a wadatu da wannan haddin ne ya isa wa illa uktufiya bi ta'ziri in babu kuma haddi shike da wannan ta'zirin wannan horon ya isa wala yastabi'u al-hadd wal kafaratu fi ma'siyah haka nan babu saban Allah da yake da kafara da haddi suke haduwa a ciki a ce ga haddi ga kafara babu bal kullu ma'siyatin fiha haddun fala kafarata fala kafarata fiha dukkan wani sabon Allah da yake da haddi to babu kafara kuma a cikin sa wa ma fihi kafaratu fala hadda fihi wanda kuma akwai kafara a ciki to babu haddi a cikin sa wa hal yastami'u at-ta'ziru wal kafaratu fil ma'siyati allati la hadda fiha to shin idan ma'asiya sabon Allah da ba shi da haddi kamar da muka faɗa a baya ba shi da haddi to shi za a iya hada ta'azir a ce ga kafara yayi kafara sannan kuma a yi masa horo kamar yadda muka ce a a mutumin da ya keta alfarmar azumi ya sadu da matarsa akwai kafara a kansa to shin a iya masa kuma horo alƙali ya cewa to ya kamata wannan tsare shi ko a raba shi da matar har sai azumi ya wuce kada a ƙara bari shi zauna tare gida ɗaya zai iya masa haka ko ko a'a fihi hali to malamai magana biyu suka yi wasu ce ana iya yi wasu ce ba za a yi ba wa hada kal wata fil ihram wa siyam wa wata al haid idza fihi al kaffara wannan idza awjabna fihi al yana koma zuwa ga wata Ilhaid? kamar kamar zuwa wannan ah, mai ihrami ya kusanci matarsa ko mai azumi ya kusanci matarsa wannan mun ce akwai kaffara a ciki to shin za a iya za a iya haddi ko watsa ilha'id matar da take haila mutum ya kusance ta shin in muka wajabta kafara kusa akwai sabani malamai ba za guda uku duka ba ta wajabta kafara da mutum ya zai kiyo matarsa tana haila ya yi zai fi amma ba ce akwai kafara ba sabanin hanabila suna wajabta kafara shine mutum zai kafara da dinar ko litu dinar kamar yadda zuwa hadisin ibn abbas فقيل يجب التعذير لمن تهك من الحرمة بركوب jinaya wasu daga cikin malamai suka ce duk da akwai kafara zai yi kafara to ya kamata kuma a hora shi saboda ya yi laifi ya keta alfarmar da abin da aka ce ya keta alfarmarsa wakila wasu suka ce la ta'zira fi zalika ittifa'an bil kafara li'annaha jabiratun wa mahiya suka ce a'a tun da dai har akwai kafara su ta isa babu wani horo kuma da za a yi masa daga baya domin wannan kafarar ko ta zama jabira wato tana dora kare da aka samu ne ko kuma ta zama mahiya tana shafe masa laifin da yayi ne a baya wannan dai su ne uquba shar'iyya da kashe-kashen su da abin da yake da alaka da suna na haddi na na na haddi da kafara da kuma rashin haddi da kafara a cikin wasu hukumomin wanda zai kuma shiga bayani akan uquba kadariya kuma wacce muka gama misalan su a baya to zai zo kuma zai kasa su gida biyu akwai ukuba kadariyar suke da alaka da zukata akwai ukuba kadariyar suke da alaka da jiki da gangan jiki ko suke da alaka da zuciya ko ran mutum ko suke da alaka da gangan jikin mutum to zai zo ya magana akan wannan ko ya magana akan wacce ce tafi muni tafi tsanani ko take da alaka da zuciya ko take da alaka da gangan jiki abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in